Shugaban hukumar aladun Najeriya barista Abdullahi Muktar Muhammad ya buƙaci hukumar Saudiya ta ƙara yawan cibiyoyin ɗaukar shaidar tambarin yatsu na alhazan Najeriya don sauƙaƙa alhazan dubu casa'in da biyar samun shaidar da za ta ba su damar samun visa. Barista Muktar wanda ke magana a wajen taro na tattaunawa kan lamuran aikin hajji da gidan talabijin na Manara TV na Jibiyu sai shirya Abuja ya ce a yanzu cibiyoyin ɗaukar tambarin uku ne kacal ake da su a faɗin Najeriya. Wannan tsari da aka fito da shi yanzu yana kan maganar umra ne. Najeriya ba tana sukan tsarin ne ba amma abin da Najeriya take kuka a kai shine karancin wurin ɗaukan wannan hotunan hannu gwamnati na tattauna da gwamnatin saudiya a samu wani hanyar da za a fito da shi yadda alhazai ba za su sha wahala ba ko masu tafiya umra ko kuma masu tafiya aikin hajji akwai kuɗaɗe da ka ce an yi nasarar dawo da alhazai su musamman ma ga ayyukan da ba a samu a musu yadda ya dace ba ko za ka ƙara mana a ciki kan wannan dama can hukumar alhazai ta ƙasa tana yi amma abin ya fi karfafuwa da zuwan wannan gwamnatin shugaba muhammadu buhari wanda ya ba da umarni kai tsaye a tabbatar da an tantance ce duk abin da ba a yi alhaji ba kuma alhaji ya biya a bashi haƙƙinsa a maida masa a shekara ta 2015 an dawo da wajen biliyan 1 da miliyan 500 a shekara ta 2016 an maida wajen miliyan biyar ko ɗari shida a shekara ta dubu biyu da sha bakwai an mai da wajen miliyan ɗari takwas abin na'ura ne mai sanyi kawai a arafa bai yi sanyi ba sosai kuɗin wannan na'urar da bai yi sanyi ba sai da aka dawo da alhazan najeriya kuma aka ba jihohi domin su mai da mu kowane alhaji kuɗinsa. don farko shugaban jibril imam abdullahi balalau ya ce kungiyar ta kafa gidan talabijin na madara ne don bunƙasa ilimin addinin islama da zaman lafiya tsakanin al'ummar najeriya da ketare inda buƙaci gwamnati ta ƙara duba farashin dala ga aikin haji kudin mu na najeriya za ka ga kudi ne mai yawa ake biya kudin aikin hajji duk da cewa allah ya ce wanda ke da hali zai je aikin hajji to gwamnati kuma ta yi iya kokarin ta ga cewa masu halin an same su da yawa musamman ma da al'umma mu suka rungumi noma tattalin arzikin najeriya ya farfado ba kawai ci gaba da dogaro da mai ba da suka yi aikin hajji na bara mafi yawan su manoma ne da makiyaya to ya za a yi manoman nan da makiyaya da suke dogaro da zufar su a sama musu saukin da za su samu saukin yin aikin hajji domin duk wanda ya samu sauki wurin yin ibada to wanda ya taimaka mishi don ya samu saukin nan zai mishi addu'a duk wanda ya shiga dakin kaba zai ce Allah ya ƙara wa shugaban ƙasa lafiya gwamnati kanta ta ci amfanin abin da ya samu samar da wannan sauki ne Darakta Hukumar Kula da Lafiyar Jirage NCAA Ahmad A. Sunusi ya ba da tabbacin kula da lafiyar jirage. Kamar yadda dukkan fasinja yake alhaji yana da mahimmanci za mu tabbatar cewar duk jirgin da zai ɗauki wani alhaji na Najeriya jirgi ne mai inganci mai lafiya kuma dukkan waɗanda suke tuka jirgin ko kuma suke kula da jirgin mutane ne wanda an tabbatar da ingancin ƙwarewarsu. Manyan malamai irin su Dr. Ibrahim Jalo Jalingo, Sheikh Muhammad Kabir Haruna Gombe, Abubakar Sadiq Komeral da alaramomi irin su Ahmad Suleiman Kano da Nasiru Gondu sun halarci taron. Nasiru da Malika Yamurar Amurka daga Abuja, Najeriya.